don ubanka ka tattara kayanka ka bar gidan nan tun kafin ranka ya ɓaci shashasha kawai wanda bai san ciwon kanshi ba cikin sanyin murya ya ce zan tafi ko da a ce baki kore ni ba momi dama ita gaskiya ɗaci gare ta kuma in sha Allah zan je na nemo 'yar uwata Binanzar a duk inda take idan ku ba ku san ciwon kanta ba ni na sani tun kan ya kai karshen maganar Laila ta nufi kofar fita daga ɗakin kamar za ta tashi sama tsabar ɓacin rai tsugunnawa ya yi saman gwiwobinsa idanuwansa jawar hawaye na ci gaba da gangarowa a saman kuncinsa hakika mahaifiyar shi ta fama masa mikin da ke a cikin zuciyar shi matsawa ya gaban gadon shi ya miƙa hannu ya ɗauki wayarsa yana duban hoton da ke akan wallpaper na wayarsa limshe idanuwansa ya ɗanyi kafin ya ware su sosai akan hoton da yake kallo baya gajiya da kallon fuskarta a hankali ya furta ke ce silar tarwatsewar farin ciki na kuma ke ce silar shirya da ki yafe min na yi kuskuren da ban taɓa da ba zan taɓa gyara shi ba zan taɓa gyara shi ba ina son ki sosai ina jin ki har cikin raina sannan haƙƙinki ne yake bibiyar rayuwata kifa kansa ya yi saman mattress sosai ya fashe da matsanancin kuka kamar ƙaramin yaro bayan fitar laila kai tsaye ta nufi falon gidan ranta ɓace ke sosai kalaman dr shirim sun sosa mata zuciyarta Yau kusan shekara uku da dawowarsu Najeriya tun bayan barinsu Dubai. Laila ta ji takaicin haɗuwar Alhaji Ubaid. Amin ta ji takaicin faɗuwar Alhaji Ubaid saboda ta fi kowa ƙwallafa rai akan hawan shi mulkin shugaban ƙasa. Don ta ji daɗin yin sharholiyarta a matsayin first lady. Sai dai Allah bai ba su nasara ba. Bugu ɗaya aka kundumo shi ƙasa. Tun farko sai da ya ji fargabar tsayawa takarar jin wanda za su kara da shi. Don koya ya san muddin Sharafuddin ya nemi takarar shugaban ƙasa zai yi wuya ya iya ƙada shi sanin farin jinin da Allah ya yi mishi mutum ne na jama'a mai kyautatawa al'umma Hajiya muryar mai aikin gidansu ce a dabarbarce ta ambaci sunanta ganin yanda ta bi ta da matsiyacin kallo lafiya cikin harshen larabci ta ce mun yi baki ko da yake sun wuce baki saboda kannan uwata ne ta jefa mata tambayar sunar da kai kasa Zainab ta danyi Hajiya Aisha matar gwamno tare da "Ba ta kai ga karasa maganar ba Laila ta dakatar da ita ta hanyar ɗaga mata hannu ni ban gayyaci uban kowa ba gidana matsiyatan banza kulma ce ta kawo su wato an zo a ga yadda na ƙare, to Allah ba ta su ba yan kutumar uba jajen ne har yanzu bai kare ba abu an kusa rabin shekara da faruwarsa saboda bakin hali sun kisa manta Tunda ta fara sambatu Zainab ta yi kasake tana kallon fuskarta. Baki a sake, ta fahimci zallar bakin ciki a zuciyar uwar gidan tata. Rashin nasarar su ya tsaya mata a zuciya. Nema take ta zauce. Dama ya lafiyar giwa. Mutum mai karancin imani. Tsawa Laila ta daka mata. Firgigit Zainab ta ɗan zabara. Ki je ki sanar da su cewa bana nan. Muryar ta na ɗan rawa ta ce, "Ai an riga da an faɗa masu cewa kina a cikin gidan." Yanzu haka an yi musu iso suna cikin main palo. da kyar zainab ta karasa maganar tana mai haɗiyar yawo ganin irin kallon da laila take jefa mata tamkar ƙwayar idanunta za ta faɗo ƙasa kuntun tsaki ta ja masu aikin gidana sun fara raina ni wallahi rashin nasarar mu dole na yi wani abu a kai su kuma waɗancan taron magulmatan zan je gare su bari na fara zuwa ɗaki in zuba na don kar su raina ni a cikin zuciyarta ta yi maganar tare da juyawa ta nufi sashin da bakinta suke binta da ido zainab ta yi haɗi da ɗan girgiza kanta Allah ya shirye ki Laila har za ta juya idan ta ya sauka akan Dr. Shirem da ke shirin fitowa daga sa hannun shi da ke ɗin motar shi tsananin tausayin shi ne ya kamata ganin yadda ya canza ta lura da damuwar da yake akan fuskar shi a hankali yake tafiya yana tunkaro inda take ga dukkanin alamu bai lura da ita ba har sai da ta ɗanyi mishi gyaran murya tukunna ya ɗaura fararen idanuwan shi akan ta san babu walwala akan fuskar shi darajar da take da shi a idan shi ya sashi nufarta ya ɗauki Zainab tamkar antinsa babbar mace ce mai hankali da nutsuwa yana ƙarasawa gabanta ya dukar da idansa kasa ba tare da ya gaishe ta ba ko baka faɗa min ba Dr. Shirim na ga damuwa akan ka. na ɗauke ka tamkar ɗan cikina don Allah shirin. kada ka bari damuwa ta canza ka ina so ka sani komai ya faru muƙaddare ne daga Allah rubutacciyar ƙaddara ce wacce ba wanda ya isa ya canza ta cikin kwantar da murya take lallashinsa sai faman karkada kiɗin hannunsa yake yi tunda ta fara yi masa nasiha bai tanka mata ba sai da ta kai aya tukunne soma magana a tsanake anti zainab na aikata babban zanubin da har abada ni na san allah ba zai taɓa yafe min ba ni kaina na yi da na sanin mara amfani duk yadda ya so ya jure ya kasa duk yadda ya so ya jure ya kasa kamar karamin yaro cikin muryar kuka ya ci gaba da cewa ina santa ta anti zainab su ne silar komai ba zan taɓa yafe musu ba na tsane su mu kuma ta mu jarabawar iyaye ce ba su damu ba su damu da mu ba bukatar su ita ce a gaban su yanzu haka da nake miki magana momi ce ta kore ni saboda na faɗa mata gaskiya ki hakuri anti Zainab kada ki ce zaki dakatar da ni gwara na tafi zama a tare da su bai da amfani san je na nemo yar uwata Binanzir in roƙe ta in rike ta a hannuna waɗannan mutanen ina zargin su ne silar tarwatsewar rayuwarta kamar yadda suka yi silar tarwatsewar tawa rayuwar yana magana hawaye yana ci gaba da wanke fuskarsa ita kanta Zainab ɗin tuni idanuwanta sun cicciko tab da kwalla riƙo hannun shi ta a cikin nata da sauri ya ɗaura kansa saman kafaɗarta shirayin Allah ba a zalimin bawansa ba ne duk wanda ya cuci wani Allah zai saka mishi ko a tsakanin 'ya'ya da iyayensu akwai hisabi na yi maka alkawarin zan taimaka maka akan komai a shirye nake da na zama uwa a gare ka ai ɗa na kowa ne idan su ba sa so to ni ina so dama ban taɓa haifuwa ba cin abin da ta ce ne ya sa shi ɗago da fuskarsa yana kallonta murmushi ya ƙaƙaro akan fuskarsa hakika kalamanta sun sanyaya masa zuciyar shi anti anti zaina are you serious zaki taimaka min jinjina masa kai dai alamar eh farin ciki ne bayyana akan fuskar shi anti zainab akwai wani aiki da nake so mu yi a tare bana so kowa ya sani bai kai ƙarshen maganar ba tun bai kai ƙarshen maganar ba takun tafiyar mahaifiyar shi ya dakatar da shi muryar Zainab na rawa ta ce mishi ka tashi kawai zan kira ka a waya an jima sai mai magana amsa mata yayi da to da sauri ya buce ita kuma ta nufi hanyar gicin. cikin takun izza take tafiya har ta canza kayan jikinta zuwa tsadaddan leshi wuyanta da hannayenta zinari ne ta buga uban ɗaurin kallabin nan ture ka gatsiya takalman kafarta masu tsayi ne ta wanke jikinta da turare tana tafiya tana hura hanci tana dab da za ta shiga falon gidan muryoyin manyan matan da suka kawo mata ziyara ta kara da kunnuwanta da sauri ta lafe tana sauraron abin da suke tattaunawa ai ban taɓa ganin mutum mai haɗamar tsiya irin alhaji ubaid ba ni fa tun lokacin da ya sauka mulki yana fama da ciwon kafa raina ya bani cewar wani munafurcin suka kulla ashe kujerar shugaban kasa yake so yanzu gashi bawan bakanin duka sun rasa ɓaɓɓakewa suka yi da dariya ni da matun da na ji sharafuddin ya tsaya takarar shugaban ƙasa raina ya bani cewar shi zai yi nasara sai gashi ta tabbata ba zai iya ja da su ganganci ne ya kai alhaji ubaid ko da yake matar shi ce mai haɗamar a yadda na fahimta hajiyar da ta yi maganar ta ƙarasa tana dariya wata ta ɗaura da cewa ai ko sharafuddin bai tsaya takara ba kin san allah ba wanda zai zaɓi ubaid mutanen da ba su san darajar 'ya'yansu ba ta ya za su iya riƙe ƙasa irin Najeriya mai cike da taron talakawa yar tafa bilanzir tana ƙasar Ture a yanda na ji labari karuwanci take yi kuma ana zargin uwarsu ce ta tura ta Allah na tuba zato zunubi duk da ni dai daga majiya mai ƙarfi na ji hankalin Laila idan ya yi to ya tashi tseguminta da suke yi ya yi matukar gigita ta ba ta taɓa tunanin mutane za su sanya musu ido game da rayuwarsu ba hakika ranta ya ɓaci ta yi niyyar ta shiga ta yi musu korar kare amma sai ta lallashe zuciyarta ta daidaita nutsuwarta tare da yi musu sallama ta kutsa kai cikin katafaren falon jin motsin shigowar ta ne yasa su kai saurin dakatawa da yin firar ɗaya bayan ɗaya take bin su da kallo mata kenan abin a jinin su yake Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya bangaren Uncle Abdullahi akalla ya wata ɗaya da dawowarsu Najeriya sun fara sauka a Adamawa State wurin dangin Hajiya Adama kafin dawowarsu gidansu da ke a nan jihar Jos. Zaune take saman sofa mai mazaunin mutum uku. Jikinta na sanye da riga. Bubu ta material ta yafe mayafi a kanta yayin da idan take a sanye da farin glass. Hutu ya zauna mata ta kara kiba abinta. Ta nutsu tana kallon. Ta nutsu tana kallon mai zanen da ke tsugunne a gaban drawer bolt yana gudanar da aikinsa. Daga kasa gefensa kayan zanensa ne har da hoton Angel da Hajiya Adama ta miƙa masa don ya zana mata. Tana son ganin yadda za ta koma a shekarunta na yanzu don su samu sauƙin gane ta. Ranki shi daɗe, yarinyar za ta kai shekara nawa a yanzu. Mai zanen ne ya yi mata tambayar. I think za ta kai sha biyar zuwa sha shida. Amsa mata ya yi da oke kafin ya ci gaba da aikin zanen shi. Mijina ya faɗa min cewa kai ƙwararre ne a ɓangaren zana mutane. So please, don't disappoint me murmushi mutumin ya sake ba tare da ya juyo ya kalle ta ba ya furta mata insha Allah assalamu alaikum muryar uncle abdullahi ce ta jawo hankulansu ga duban shi shigowar shi kenan jikinsa na a sanye da shadda launin marun idan ka kalli fuskar shi sak uziyar hatta dohun fatar su iri ɗaya ne cikin girmama mai zanen ya gaishe da cikin girmamawa mai zanen ya gaishe da uncle abdullahi bayan ya amsa masa da fara'a ya ɗago ya kalli hajiya adama mu shiga ciki ina son magana da ke amsa mishi ta yi da to ya yi gaba ta miƙe ta bayan shi a cikin bedroom ɗinsu suka tsaya suna fuskantar juna tun ɗazu nake jiran shigowarka ina ta so mu yi maganar zuwan mu abuja almost one month da dawowar mu najeriya da dawowar mu najeriya ban je na ga jika na ba duk irin yadda na kwallafa raina akan sanganin shi duk yadda kika kai ga kagara da sanganinsa ba ki kai ni ba ni ban ga alamar hakan ba please idan mun je mu taho da shi tunda kaga ba mu da wani da da zamu mu rinka kallo muna jin daɗi fuskar ta a ce ta yi masa magana girgiza mata kai onkul abdullahi ya yi idan muka yi hakan ba mu yi wa mahaifiyar shi adalci ba ta rasa mijinta yanzu kuma sai mu tada zancen za mu karɓi yaro daga gurinta daura fuska hajiya adama ta yi ranta ya ɓaci abdullahi ba ka son farin ciki na ni zan koma falo wurin mai zanen can ta ambaci hakan tare da juyawa a fusace za ta tafi har ta kusa kaiwa bakin kofa muryar shi ta katse mata hanzarinta ba zan taɓa manta irin wahalar da na sha kafin na mallake ki a matsayin matata ba ta yaya kike tunanin bana na son farin cikin ki shiru bata juyo ta kalle sa ba idan shi na akan bayanta a yanzu haka da nake yi miki magana na yi mana cuku-cukun komawa can da zama na samu aiki a babban kamfanin sharafuddin saboda ba zan iya raba uwa da ɗanta ba haka zalika ba zan iya raba kaka da jikanta ba shi sa na yanke shawarar komawar mace na san hankalin hankalinki zai fi kwanciya idan kina ganin shi akai-akai idanuwanta ne suka ciko tab da kwallar farin ciki fasa fita tai daga cikin ɗakin jiki a sanye ta nufo shi tare da kwantar da kanta saman kirjinsa hannun shi ya ɗaura saman bayanta yana ci gaba da gaya mata ta haɗaɗen kalamai masu kwantar mata da hankali tsawon mintuna biyar kafin ta ɗago da kai tana kallon shi ina so zan yi wa alinat kyautar zanen fuskar angel da aka yi min a South Korea. Na san za ta yi farin ciki saboda tana matuƙar ƙaunarta kuma za ta yi mamakin ganinta a shekarunta na yanzu. Don ina da tabbacin idan har Allah ya sa ta bayyana, za mu iya ganinta da siffar da mai zanen ya zana ta. Ka san sun kware a iya zane. Tana magana hannunta riƙe da gaban rigar shi kamar tana gyara masa maɓallanta. Idan ki idan kika ba ta zanen kefa almost dala dubu ɗari aka yi miki shi fa. Murmushi ta ɗan sake saboda haka ya sa na ce ka kira min wani mai zanen ni sai na ɗauke shi ya ce mai zai hana ki ba ta sabon zanen da za a yi ke sai ki riƙe na koriya girgiza kai ta yi alamar a'a na fi son na yi kyauta da abin da ya fi kyau da tsada farin cikin cikinta kawai nake so yanayin fuskarsa ya nuna tamkar baya son taɓa anila ya baya son taɓa anila zanen fuskar angel da aka yi mata a ƙasar koriya bata kawo komai a ranta ba saboda ta fahimci son zanen da yake yi ba don saboda tsadar shi ba hajiya an kammala daga cikin falon su suka jiyo sautin muryar mai zanen ta sauri hajiya adama ta nufi falon uncle abdullahi ya bi bayanta tun kan su karasa shiga ciki idanuwansu suka soma hango musu kyakkyawar fuskar angel jikin allon zanen nashi tsabar mamakin yadda siffar ta ya fito ne ya sa su sakin baki ta sak da na tajuddin hasken fatar ne kadai na mahaifiyarta da kuma sumar kanta wow zanen sakkalar na south korea na yi mamaki bambancin kawai tsadar kayan aikin da aka yi amfani wurin yin wancan zanen amma wallahi ya yi kyau over hajiya adama ce take ta sambatun ganin zanen shi kansa uncle abdullahi ya yi mamakin ganin zanen Super angel sak sai dai an ƙara mata girmanta ta kai daidai h ɗinta na yanzu 15 to 16 mai zanen yana a tsaye yana kallon su sai sakin murmushi yake jin yadda suke yaban aikinsa ina fata angel ta Ina fata Angel ta bayyana kamar yadda muka ganta a zanenta. In har hakan ta faru, na maka alkawarin zan ninka maka kuɗinka. Fuskar ta ɗauke da murmushi ta yi maganar tana kallon mai zanen. Washe baki yayi yana faɗin insha Allahu ranke daɗe. Yarki za ta bayyana kamar yadda na zana ta a hoton nan. Kuma ina roƙon Allah ya sa zane ne ya zama salar ganinta. A tare suka amsa masa da amin kafin tafiyar mai zanen sai da suka haɗa mishi sha tara na arziki. Evil Forest a can ko mugun daji da prisoners kamar matattu haka suka sha baccinsu cikin kogon dutse Allah kaɗai ya san awanni da suka kwashe suna sharar bacci bawan Allah da nishi a zaune yake bacci wutar da ya kunna musu tuni ta jima da mutuwa hasken rana ya kwalo daga sararin samaniya duhun dajin ya dan washe a hankali ta soma motsi motsin bude idanuwanta a yayin da take ambatan sunan Allah tsabar kumburin da idananta yayi da kyar take iya bude shi ga uwar kwantsa ciccike da idan kaɗan take iya buɗe shi tana kallon saman kogon dutsen cikin rashin fahimtar ina ne sam ta manta cewa sun bar kurkukun kaddara wani irin tsoro ne ya kama ta muryar ta san babu wadataccen sauti a haka take kokarin kwalawa ƴan uwanta kira ɗaya bayan ɗaya duk ta bi ta firgice batul Gibral, haris kuna ina ne duhu bana iya gani da kyau naufal wai ba mai jina ne shiru ta ji babu motsin mutum a kusa da ita jikinta ya yi mata tsami ko ya tsanta ta gaza motsawa ga dukkanin alamu da naune ya danne ta ƙware muryar ta yi da ƙarfi ta furta sunan da nishi har cikin dodon kunnensa ya ji sautin muryarta asiloli ya ɗan ware kyawawan idanuwansa a kan fuskarta bargon da ya lulluba mata a iya ƙirjinta ya tsaya hakan ya ba shi damar kallonta da kyau duk da jinin da matsafa suka yi mata duk da jinin da matsafa suka yi mata wanka da shi ya koma mata tamkar fenti ta yi muni sosai cikin sanyin murya ya furta sunanta mai angel jin muryarsa ya sa ta dakatawa da yin sambatun nata kokari take wurin ganin ta motsa jikinta don ta samu damar zuwa gare shi fahimtar hakan ya sa shi matsawa dab da ita kwanto da fuskar sa yi saitin fuskar ta yayi mata rumfa da faffaɗan kirjinsa numfashinsa har yana kokarin haɗewa da na juna kaɗan take iya ganin fuskarsa wani irin sanyi ne ya ratsa zuciyarta muryarta na ɗan rawa ta furta sunan shi Danish? Fatanta Allah ya sa ba mafarki ba ne. Dogayen yatsun hannunsa ya ɗaura a gefen fuskarta, ya shafa a hankali da sauri ta ɗaura nata hannun saman nashi da ke kan fes ɗinta. Sai yanzu ta samu damar motsa jikinta, zafafan hawaye ne suka soma wanke mata fuskarta. Ɗago da ita ya yi zuwa saman ƙirjin shi, ya kwantar da ita, duka yatsun hannayensa na a cikin sumar kanta. Sosai ya kankame ta, yanayin yadda suka rungume junansu sai tabbatar maka da irin kewar juna da suka yi baka jin komai sai sautin numfashinsu da bugun zuciyoyinsu da ke harbawa da sauri-sauri ba zan iya lissafa irin ki da na yi ba ki haƙuri angel na bar ki tsawon lokaci ki haƙuri angel cikin raunin murya ya yi maganar cikin shekar kuka ta soma ki masa magana ba laifinka ba ne don shi ka daina faɗar haka ni abin da ya fi damu na rashin 'yan mu da suka rasu na yi takaici da nishi ban cika musu alkawarin da na ɗaukar musu ba jamima da aziza sun ci burin fita daga kurkuku don su je gidan dadina haka farbin burinta ta ci abincin gidan dadina baiwar allah dija ga sauran yan uwanmu da muka rasa da kyar ta karasa maganar zafin jikinsu duk ya dumama masu. yanayin wai ɗin dajin sanyi ne sosai daga inda suke suna iya ciwo sautin kukan namun dawa ɗaura tsinin hancinsa ya yi saman sumar kanta shi kaɗai ya san raɗaɗin da yake ji a cikin zuciyar shi jin shiru bai tanka mata ba yasa ta ɗago da kanta daga saman ƙirjinsa ta ɗaura idananta akan fuskarsa bacci bai ishe shi ba sai faman limshe idanuwansa yake yi a tsanake suke karewa juna kallo tsawon mintuna goma sha biyar Bana so su gabriel su farka su taras da gawaginsu aziza abin zai ƙara taɓa zuciyoyinsu ka taimaka min da nishi mu binne su kafin farkawarsu shiru bai tanka mata ba sai kallonta yake yi kamar yau ya fara ganinta danish ina magana fa bana jin daɗin jikina maganar ma da kyar nake iya furta ta still bai motsa labbansa ba ta rasa me yasa yake kallonta yana limshe ido ya ki tanka mata Gyaɗa kai ta yi kenan tunda ba za ka taimaka min ba ni zan je na rufe su tana kokarin miƙewa sexy voice ɗinsa ta ratsa kunnanta kin taɓa ganin an binne mutum da ran shi ras ta ji gabanta ya faɗi a matukar ruɗe ta zazzaro idanuwanta waje tana kallon shi kana nufin ba su mutu ba suna a raye a ƙagare ta jefa masa tambayar cincina mata kai yayi ba tare da ya furta mata kalma ba bugun zuciyarta ne ya ƙaru, a su kwana ta juya baya don ta samu damar ƙare musu kallo bargunan da ya lullube musu bargunan da ya lullube su da shi ya hana ta ganin su da kyau jikinta na bari ta karasa gaban su ta tsugunna tare da kai hannu ta ɗage saman bargon duk wani motsinta a kan idan da shi Allah sarki wannan kenan to to to to to to farin ciki kamar zai dawo amma dai mu haɗa gashi na gaba don jin ko in ce tabbatarwa kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na goma bai karasa maganar ba sakamakon zazzafin marin da Laila ta sakar mishi da sauri ya dafa kuncinsa da tafin hannun shi na dama idanuwan shi sun rine zuwa ja tana huci ta nuna shi da yatsa don ubanka ka tattara kayanka ka bar gidan nan tun kafin ranka ya ɓaci Shashasha, kawai wanda bai san ciwon kanshi ba cikin sanyin murya ya ce zan tafi ko da a ce baki kore ni ba momi dama ita gaskiya ɗaci gare ta kuma insha Allah zan je na nemo 'yar uwata Binanzar a duk inda take idan ku ba ku san ciwon kanta ba ni na sani tun kan ya kai ƙarshen maganar Laila